Shugaba Buhari ya sake nana ta kiran da yi wa 'yan majalisar wakilai na APC kansu mutunta muradun jam'iyya inda bai fito fili ya ce lalle shi kansa ga abin da yake son ya ga ya faru a dambarwar shugabancin majalisar ba. A sabuwar ganawar tasa da 'yan majalisar a ɗakin taro na fadarsa Buhari ya ce ya yi sa ran yadda 'yan Najeriya suka ba wa APC goyon baya haka su ma 'yan majalisar za su yi mu baya a ga muradun jam'iyyar. Dan majalisa Ustaz Yunus Abubakar ya yi karin bayani yadda taron ya gudana. Saboda wannan daraja da kuma ɗaukaka da Allah ya ba muka ka da PDP kuma muna da yawa mu muke da rinjaye a majalisun nan to shi sai ya tsammanci komi fa zai tafi lahiya lumai to sai kuma abin ya ga kai wankin hula fa ya kai ga dare to abin gaskiya bai ji daɗin sa ba musamman yadda aka samu mataimakin shugaba dan PDP a majalisar dattijai mu ya kira mu ne nan mu yan majalisa shi dai an ce dai ya ɗora to shi baya son ɗoriya. ya fi son a bi ka'ida da sauransu kuma ya ce lalle jam'iyya ita ce safirin ita ce babba amma abubuwa da sun zo na ƙarshe dole ya sa baki amma shi yana kiranmu don Allah don annabi kowa ya danna burinsa APC ta fi ƙarfin kowa da kowa don in ba APC ba da ba za mu samu kanmu yadda muke ba yana roƙon mu je ga ciyaman fati duk da cewa tana da iko ta shawarce mu da kuma fidda matsaya don Allah kar a ji mu muna faɗa to ciyaman ya tashi na fati don su biyu kawai suka yi magana yana tabbatarwa shugaban kasa da mu nan akwai matsaya na jam'iyya akwai kuma matsaya wanda kakakin majalisa ya bashi ansa nan da awa hudu za a gama shawara kuma za a dawo masa da matsaya wanda gobe za mu tashi rumi lafiya lumai to dai aka ce speaker ya magana speaker ya ce to shi ya mutunta shugaban kasa da shugaban jam'iyya shi ba zai ce komi ba tunda an ce za a koma a yi mitin to in za wancan mitin din za a cimma matsaya haka muka tashi shi ma dan majalisa Abdul Abdulrazak Namdas daga Adamawa na ganin taron ya cimma nasara. Tunda aka kawo list mun na'am da wasu list mun sa wasu sunaye mu sunayen da muka sa ma nasu ne ba namu ba. Mun dade muna yin abin da ya kamata su ne har yanzu ana so sai mutum kwaya daya shine kullum eh, in ba an bashi wannan mukamin ba to wannan duk komai duk labarin bata yi ba. Yanzu haka nan na kai in zama shugaban majalisa. Wai mutum ɗaya da kuke magana? A wannan kan kowa ya sani amma mu mun san cewa mutum kwaya daya ake so din ba shi aka yi ba. bai yiwu ba. Baka ga rashin gamsuwa da yadda kuka ki bin ka'idar jam'iyya ne majalisa ya sa ma shugaban kasa ya yi gagarumar tafiya Amerika bai ɗauko ɗaya daga cikin ku ba. Ha ina ga wannan ba haka take ba. Ba yanzu ne kawai za gwamnatin ta ƙare ba yanzu aka fara za a ci gaba da tafiya Amerika da wasu wasu kasashe ba ba iyaka don haka don kawai an yi so ɗaya ai ba abin da za a faɗa ba ni na gan ba wata matsala. Ba ƙarin bayanin raɗe raɗe neman sauke kakaki dogara ko shugaban dattawa saraki ko ma matsa musu lambar su sauka daga mukamansu zahiri dai sauran mukamai a majalisar wakilai yan bangaren bajabiya mila ne ke da ta tagomashin samun su nasira da maili kamarar amurka daga abuja najeriya